فاساله اهل الذكر كرم سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة ما سوراري بركم كدور حكا دكما ساكا سادوا دمو أتكين شرن قرام ساني قنقمي شرن دكما جرر تنبيع تارق وقرن أمسا تابسا بنتكي ألتافين الله wato alkur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadisan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu mustafa tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sannan da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata. A shirin da ya gabata mun yi bayani akan haƙƙi na biyar daga cikin haƙƙoƙin da suka rataye kanmu dangane da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka shine haƙƙin girmamawa da kuma rashin shiga gabansa a dukkanin al'amuranmu tare kuma da rashin ɗaga murya a gabansa tambayar mu ta yau menene haƙƙi na shidda daga cikin haƙƙoƙin da suka rataye kanmu dangane da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin amsa wannan tambaya sai a dakace mu da wannan أحببت نورك حبا سما وزادني وزادني منك قربا وصير العمر صفوا ما saurare barkanmu da sake saduwa. Hakika haƙƙi na shidda daga cikin haƙƙoƙin annabar rahama Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka a kanmu shine haƙƙin mubaya'a wato tabbatar da goyon baya. Hakika cikin wurare uku na Alƙur'ani mai tsarki in ambato haƙƙin mubaya'a ga annabi akan kowane musulmi. Hakika masu saurare tabbatar da wannan gaskiya ta annabta da kuma cika wannan alkawari gare shi sanadi ne na rabota da lada mai yawa da kuma rabota da yarda Allah Ta tabaraka wa ta'ala. Kamar yadda aya ta sha takwas cikin suratul fatahi ta yi bayani inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa. Hakika Allah ya yarda da mummunai da suka yi mu mubaya'a da kai ƙarƙashin bishiya. Sai Allah ya san abin da yake cikin zukatansu, sannan ya saukar musu da natsuwa, ya kuma sama musu mabayyanin buɗi na kurkusa wato cin nasara. Suratul Fatahi aya ta sha takwas Hakika Alƙur'ani mai girma ya bayyana cewa wannan haƙƙi ya rataya ga mummunai mata domin shi wajibi ne a kan kowa bai taƙaita a kan nasarar yaƙi ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kai wannan annabi idan mummunai mata suka zo maka suna a da kai akan ba za su tara wani da Allah ba ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba ba za su kashe 'ya'yansu ba ba za su zo da wata ƙarya ba wadda za su ƙage ta tsakankanin hannayensu ko da ƙafafuwansu ba, kuma ba za su sa'a maka cikin abin sani a shari'a ba, sai ka yi mubaya'a da su, ka kuma nema musu gafarar Allah. Haƙiƙa Allah mai yawan gafara ne mai jin ƙai. Suratul Mumtahinati aya ta sha biyu. Bayan karanto waɗannan ayoyi masu albarka, tambayar da za ta biyo baya ita ce, me ake nufi da mubaya'a? kuma ta yaya za mu cika wannan wajibci ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka a zamanin da muke ciki. Masu saurare abin fahimta daga aya ta goma a cikin suratul fatahi kanta wato mubaya'a nau'i ne na riko ga wanda ya yi mubaya'ar kamar yadda ayar ta bi wanda ya yi riko da wannan mubaya'a yana mai cewa wanda kuma ya cika abin da ya yi wa Allah alkawari a kansa to da sannu za a ba shi lada mai girma cikin tafsirul almizan na allama tabattaba'i an bayyana cewa mubaya'a wani nau'in alkawari ne ta hanyar ƙoƙari na da'a da biyayya wato hakikanin ma'anarsa shine ya miƙa hannu ga mai mulki domin ya yi aiki da shi ta hanyar da ya ga dama. Da wannan ma'ana za mu fahimci cewa yi wa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan sarkaka mu baya'a da kuma da'a. Yi wa Allah maɗaukakin sarki mu baya'a da da'a ne kasancewar kasancewarsa ma'asumi domin shi duk abinda ya faɗa wahayi ne baya furci da sauransa. Ma saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na karamin sani kunkumi na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Hakika yi wa ma'aiki baya na da na a matsayin yi wa Allah maɗaukakin sarki kuma da hakan ne mumini zai sadaukar da kansa gami da dukiyarsa ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa tsarkaka domin ya yi abin da yake so da kuma abin da ya ga dama da shi da kuma dukiyarsa domin baya son wani abu face abin da Allah maɗaukakin sarki yake so na gyaran bayi da kuma rabotarsa a duniya da lahira daga bisani kuma ya ba su lada mai girma wato a hakikanin gaskiya abin da ake nufi da mubaya'a gabatar da aiki a aikace bisa fahimtar mai wuya da bawa zai yi ga umarnin Allah maɗaukakin sarki da kuma cika alkawali bisa wannan al'amari hakika wannan matsayi ya keɓanta ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda kariyar da yake da ita na isma mutlaka kuma cikakkiyar biyayyarsa ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda shugabanmu imamu Ali bin Musa Ar-Rida alaihi salam ya yi ishara a hadisin da aka rawaito cikin littafin Uyunul Akhbar yana mai cewa Hakika Allah maɗaukakin sarki ya fifita annabinsa Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan sarkaka akan dukkanin halittu daga annabawa da mala'iku. Ya sanya kuma da'a da biyayyarsa a matsayin da'a da biyayya a gare shi. Mubaya'a a gare shi na a matsayin mubaya'a ga Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wanda ya bi manzo, to hakika ya bi Allah. kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce duk wanda ya ziyarce ni a rayuwata da kuma bayan mutuwata hakika kamar ya ziyarci Allah ne kuma matsayinsa sallallahu alaihi wa alihi wa a aljanna mafi girman matsayi ne duk wanda ya ziyarce shi da matsayinsa a aljanna kamar ya ziyarci Allah tabaraka wa ta'ala ne masu saurare dangane da tambayar mu ta biyu wato ta yaya za mu cika haƙƙin mubaya'a ga ma'aikin Allah bayan wafatinsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka a zamanin da muke ciki wannan shine abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi ya amsa mana da kansa cikin wani bangare na hudubar ranar gadir yana mai cewa duk wanda ya mubaya'a gare ni hakika ya yi mubaya'a ga Allah hannun Allah yana saman hannayensu ya ku mutane ku ji tsoron Allah kuma ku yi mubaya'a ga Ali shugaban mummunai da Hassan da Husaini da kuma shugabannin hikima tsarkakakkiya madawwamiya Allah zai hallaka wanda ya ƙaurace wa wannan mubaya'a ya kuma ji kan wanda ya cika ta har ila yau ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya bayyana mana cewa ya ku mutane hakika ni na bayyana muku kuma na fahimtar da ku kuma wannan ali ne zai fahimtar da ku bayana ku saurara bayan kammala huɗubata, ina kiran ku zuwa ku bani hannu bisa mubaya'ata da kuma tabbatar da ita sannan ku baiwa imam ali hannu ku yi masa mubaya'a bayana ku saurara hakika ni na yi mubaya'a ga Allah shi kuma ali hakika ya yi mubaya'a a gare ni kuma ni na karɓi mubaya'arsa daga wajen Allah maɗaukakin sarki sannan duk wanda ya warware ta wato mubaya'ar hakika kansa ya warwarewa domin haka masu saurare cika haƙƙinmu na mubaya'a ga Mustapha tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka a wannan zamani da farko na tabbatuwa ne ta hanyar yi masa alkawali ta hanyar cika masa alkawali na yi masa da'a da biyayya a gare shi akan dukkanin umarni da hani da suka tabbata daga gare shi na biyu kuma mubaya'a ga shugaba ma'asumi daga iyalan gidansa daga iyalan gidan annabar rahama tsarkaka da ya kasance biyayya da kuma meka wuya gare shi yin da'a da kuma meka wuya ne ga umarnin Allah maɗaukakin sarki domin shi shugaba ma'asumi ne da ismar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan shi ne ya wajaba kanmu mu tabbatar ga shugaban zamaninmu imam mahdi ajalallahu ta'ala farjahu da fatan Allah ya ba mu ikon cika wannan alkawali don albarkar Mustapha tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa a tsarkaka. Masu saurare a nan za mu dasa aya ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki. sai a biyo mu a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu